Sanuka da ake aboci. Sanuka da aboci. Yaya gaziya? Lafiya lau. Yaya mutane gida? Lafiya lau. Yaya naka? Lafiya lau. da kwana biyu. Sanuka da yaya gaziya? Lafiya lau. To me kana yi nan ga haka? Na yi aci. Aci wani aci ce nan? Na aci don na son gina daci ne. saboda wannan kana gina dusin ga eh wato dusi ne zaka doci ka gina dakin kan nan eh na so gina daki da dusi ne dusi mai kyau haka mai kyau kuwa wani wuri ce ne zaka gina dakin nan can wurin dusi na ne na so gina wannan kana so ka gina eh wannan kana fama nan eh akwai waɗansu mutane biyu waɗanda sun tasi za su gina daki biyu kana son baka labarin shi sosai aboki na so yesu ya farwe mai wayo wani ya tafi ya gina dakin si wai yana so dakin na ya dare kuma yana so su da kyau dakin mai kyau kuwa na'am saboda wannan abokin ne ya tashi ya gina dakin sabisan dutse wurin da akwai dutse masu kyau mhm. lokacin da ya kare dakin sannan sai iska babba ya tashi aboke dakin nan kuwa komi bai yi su ba yana saye dai ne wallahi ya yi kyau iska babba ya tashi yana bulo komi bai yi dakin nan saboda yana saye bisan dutse wanda yana da kyau ne aha na ji wannan wato na biyu na ma miyayi <laughs> aboke ka san gwanda ya ce ya gina cikin fadama ne <laughs> ba ce ya zama wawa sosai aboki ha dakin da ya san ya kare nan dakin mai kyau ina saye cikin fadama na abinda ya fare wai daki wanda ke saye ga ba wani mutum wanda ya yi fesese saboda yana da kyau lokacin na adar ya zo adar babba kato wani baki iska ya bulo sai ka zai har yana kara sai ka ji war eh ka san abin da ya faru je buban ya na ka sani wani abu ya faru ruwa ya cika daki ne na sai tsakanin ruwa ne har yana so ya rufe ma kai mamaci ka sani daki ne na cikin ruwan nan sai daki ne ya je kasa sai ka ji ya fara sai kuwa habba ba taba gana ko ji magana mamaci kamar haka ba wannan mutum ya zama wawa sosai oh gaskiya na baje ya zama wawa sosai haka nan yesu ya fare akwai mutane da yawa waɗanda sun zama wawaye kamar wannan mutum sun zama wawaye saboda me ma su so su bi yesu yesu yana so dukanmu kowa ya zama kama dutse bai so ya mu zama kama lele lele na wato zunuban kenan yesu yana so ya dauci zunuban mu nan duka sai ya samu mu zama kama duwatsu na kai mu zama kama lele dukan mu mun zama kamar dacina biyu nan ne su daci biyu nan an gwada su guda ya fare guda kuma yana saye haka nan za su gwada mu kuma kamar daci biyun ga wanda ya biye su sosai nan wato zai saya amma wanda bai biye su nan zai halaka har abada masu bara gaskiya ga yesu za su zama kamar mai wayo wanda ya gina dacinsa bisan dutse yawa boci na gode maka da yawa don maganar da ka bani ban so yi kamar wawa na so ba da gaskiya da yesu na bisi sosai da daga cikin zuciya na duka wato ya zama gaskiya kama na ba da gaskiya da yesu ya yi ya kai ni gudun allah gaskiya ne sosai masu ba da gaskiya ga yesu nan ba labari allah ya kai su sa so zo ka samu re zo ka samu re zo ka samu re samure odawana zoka samure zo zoka samure zoka samure zoka samure zo zoka samure odawana zoka samure barkan kuda warahakan ga na so da yi maka wani magana kadan bisa wakan da kun ji yanzu don ya ce ku zo ku samu rai dan wana to ya zama kama abinda yana kira kowa ya zo ya samu rai ba yana kiran kowa kaman wani sarki ko mai girma cikin duniya ba amma dan allah yesu kristo ne yana kira mu duka wai mu zo mu samu rai ba rai na wanda zai kare kona biyu ba amma yana kira mu ku zo ku samu rai na har abadan na ko ka iya ka bi aramarinka ko hanyar da kake so duka amma wata lana iyakansu ya zo ya kai amma kiran da yesu ke kira kan dai in ka zo ba zai kare har abada ba don me ya zubar jininsa domin laifinmu don me ya mutu bisa itacen na domin laifinmu wai mu zo mu samu gafaranta zunubinmu na kenan ya zama kama wai mu zo mu tasi daga matatu taru da si domin ran da ya mutu baya kwana uku ya tasi daga matatu ya zama kama abin da ya yi ya ba mu wanda za mu bi su bayan duka don su na cira mu wai mu zo mu samu rai wato za ka ji wanga dadin waka kuma ka koma ka je ka bi abin duniya ya yi kyau ka zo ka samu rai da yesu yana cira ka wai zo ka karbin na zo yanzu don yesu ya yi siri zai karbi wanda ya zo wurinsa duka zo yanzu kaka bari abin duniya ya tare maka hanya kaka bari abin da za ka yi ya tare maka hanya ka zo yanzu ka tuba ka bi yesu zai baka rai wanda bai da iyakan na don su ka zo wuri yesu yanzu ka samu cito wanda bai kare na har abada na allah ya tanye ku ko kuma ku zo wurin yesu mu duka mu bi mu te mu samu na mu siga farin zuciya cikin sunan diyansu Yesu. Amen. Zo, zo ka samu re, zo ka samu re, zo ka samu re. Zo, zo ka samu re, o dan wana, zo ka samu re. Zo, zo ka samu re, zo ka samu re. Zoka samure, zo, zoka samure, o dawana, zoka samure. Abokina, ku zima gaya wanda zan ku, da akwai wani mutum cikin duniya nan, ya zama mai arziki ne sosai, domin yana da kayan duniya da kudi ba wani abu yana dame shi, wannan mutum yana dariya kullum wani lokaci yana kwana cikin dacinsa sai ya fura marayinsa yanzu na da kudi da kayan duniyan ga da kyau wannan rai na sai ka huta da kyau ba zan koma ta gona ko yi wani cikin duniyan nan na zauna huta da kyau sakaru da yawa yana kwana cikin da dare na sai Allah ya zo wurin su ya fara musu aboke kai wawa ne idan an doke ka da dare ga abin da ka kwashe ko abin da ka taro cikin dacinka duka da kudi da komai wanda kana da sin nan ka zama wa zai ci wannan kayan nan haka nan mutane da yawa suna cikin duniya nan sun zama wawaye kamar wannan mutum sun zama abin da suna da sin nan wannan ne su yana cikin su mu duka mun zama wawaye ne cikin duniya nan idan ba mu karbi yesu abinda muna da si cikin duniya nan wannan ba zai yi ya kai mu bayan mutuwa mu ko kadan sai dai kowa cikin duniya nan mu sa rai mu cikin hannun yesu mu sa rai mu cikin hannun allah sai wanda ka yarda ka bi Allah wato ke ne ka zama mai arziki sosai kar ka sa tunaninka cikin duniyan nan kana aniya fa kwase kayan duniyan ga ka mance batu ruhunka wato in ka kwashe wannan kaya ka mutu yau waye iya sai rinka ko da mi za ka tashe da rinka sai da mutum ya kwashe ya tamasi yana da komai duka amma bai da komai gaban Allah mutum wanda yana kwashe kayan duniyan ga da dadi da kwadan jiki wanda suke bi bisansi wannan ya zama kama wawaye ne ko sun zama kama mutum da bai da komi gaban Allah sai ku bar mu karbi diya Allah cikin zuciya mu idan ba mu yi haka ba wata rana ko bayan mutuwa mu ko lokacin da za mu sa gaban Allah akwai mutane da yawa za su sa ya kunto saboda ba su sa tunani su bi Allah ba sun sa tunani su duka da karfin su duka kayan dunyan gani sun tama wata cila wannan zai fabe su sun tama bayan mutuwansu ko sun yiya su doci kayan dunya ga su kai gaban Allah lokacin da za ka mutu ba za ka rika kayan dunya ga ko guda daya ka kai gaban Allah sai dai kowa mutane duniya duka ku sa zuciyanku ku karbi Yesu ya wanke zuciyanku duka si kada ya iya doki zininsa ya wanke mu in Yesu zininsa ya wanke zuciyanka wato ka samu salama kuma ka zama mai arziki sosai wato kayan dunya ga ku bar mu sake wannan mu kawo tunani mu gaban Allah wato in mun roko si si ya zama mai aminci ya zama mai alkawale kuma zai ba mu gafara bisa zunuban mu kuma zai mishe mu mu zama yayansa sosai Ubangiji Yesu ya riga ni kulu da rana da dare ya duba ni kulu kana da tsoro ko kana da tsoro ciwo ko kana da tsoro ruhu muguni ko wata cila kana da tsoro mutuwa aboki ko kana tsoron mutuwa ne ina da labari mai kyau wanda zan baka na iya baka labari wanda ya iya doki wannan tsoro duka sunansi yesu kristi ubangiji Sini ya zama dan allah wanda yana zaune tare da ubansa abubuwa na cikin sama sun zama abin murna na sosai kowa yana so batunsa yesu yana cikin sama ya gan cikin duniya nan mutane duka suna da tsoro da mugu wanda suna bisansu yesu yana kauna mu saboda haka ya fito daga cikin sama ya zo cikin duniya nan ya zama mutum kamar mu tare da mu katamami ya zama mutum kamar mu saboda yana so ya kwance mu cikin zunuban mu saboda haka ya zo cikin duniya nan da ya kamata mu duka mu samu ladan zunuba wanda muke yin nan sai Yesu bai so mu samu wannan sai ya zo ya fabe mu ubangiji Yesu yana kauna mu sosai saboda haka ya zo ya sa wahala bisa zunuban mu saboda yana so ya fabe mu ya ba da bisa bisan mu. idan baka ba da gaskiya ga yesu ba kai da kai ga za ka karbi ladanka idan ka karbi yesu cikin zuciyanka zai wanke ka daga zunubanka duka ka zama mutum sabo yanzu yesu yana cikin sama kullum yana duba mu waɗanda muna cikin duniyar nan yesu ya iya rika mu cikin komai duka ko abin da muke yi duka yesu ya iya duba mu cikin wannan saboda wannan kar ku ji tsoro ruhu mugu ko abin da bai da kyau lokacin da yesu ya mutu ya yi nasara da ruhu mugu duka da sarkin satan kuma ya yi nasara bisan su duka idan mun doci kai mu mun ba yesu wato sita bai da iko bisan mu bisa hanya guda kare ne za mu gamsu allah ko mu yi nufinsa sai ka bara kai ga yesu akwai mutane da yawa ko yanzu ma suna cikin bauta satan suna kase raguna da akuya da kaza da zabo bisan zunubansu suna kasa waɗannan abubuwa amma duk da haka akwai tsoro cikin zukatansu duka sita yana so mu yi waɗannan abubuwa duka saboda yana so ya aika mu cikin wuta amma allah ya ciya waɗannan abubuwa duka yana so mu bari wannan duka mu zuye baya mu mu zo gare su yesu ya ce idan ka zo wurina ba zan yarka ba amma zan karbe ka idan ka ba da zuciyanka ga yesu kullum zai kiyaye ka zai duba ka da kyau wanda ya fi komai duka bayan mutuwa mu sini zai kai mu gaban ubansa amma ku sani ba wata hanya daban sai Yesu Kristi kadai wanda ya zama hanya ya Yesu re, akwai wani babban sarki wannan sarki na kaunar naman daji kwarai saboda haka yana da gona wuya da gidansa ya ciga da naman daji yana da bawa da yawa guda ne ya zama sarkinsu wata rana abokin sarki ya kawo musu wani susu mai kyau sai ya ce ma bawansu wasu duba su da kyau bawan sarki kuma yana so harbe kwarai wata rana ya doci bakansa da cibiya zai yi harbe ina cikin harbe sai ya harbe susu. ya ji tsoro kwarai ya duba wuya da si bai gan kowa ba sai ya gina kasa ya rufe si lokacin da sarki ya gan kamar ba susu ya tambe bawa sarki na ina susu na sai bawa kuma ya ce a a wata cila wani abu ne ya ci si wata lana bawa sarki na yawo sai mai dafa ya gani su ya ce hey zo nan ya ce kai ni na zama sarkinka karka cira ni haka sai mai dafa ya ce inda sarki ya sani wanda ya kasa susunsa sai kuma ya ce ba kowa wanda ya sani sai mai dafa ya ce sai ni kada don na ganin ka lokacin da kana rufe sin nan sai mai dafa ya ce ka yi maza ka te ka kawo mini itace kuma ka te lafi ka kawo mini luwa sai sai kuma ya ce babu don ni na zama sarki sai mai dafa kuma ya ce inda sarki ya sani wanda ya kasa susunsa saboda wannan sarki ba wannan ya zuya mai dafa abincin bawansi sarki bawa ya ce ko na ta wurin sarki ya kasa ni na tafi don na gaji da wanga magana ya ta wurin sarki ya fara musu komi duka sai sarki kuma ya ce musu don ka zo ka fara mini kai da kanka na yi maka gafara yanzu ka zama bawa sarki na gari ya waye sai mai dafa abinci ya gani su kuma ya cira su hey kai kusa nan ga te ka kawo mini itace da ruwa bawa sarki ya ce kai yanzu wannan magana duka ya wuce ni ne na zama sarkin ku duka dafa abinci ya ce inda sarki ya sani wanda ya kasa susunsa awa sarki ya ce oh yanzu sarki ya sani komi duka kai dai ba za ka yi yaci dafuwa na kuma ba aboci kamar mun rika zunubi cikin zuciyarmu mu kuma mun zama bawan satani littafi mai sarki ya ce satani kuma haka na ne yana sara mu gaban allah kullum bai iya sara mu sai dai mun rika zunubi cikin zuciyarmu tukuna ida mun fara zunubi mu duka Allah da kansa ya sani bai iya saran mu kuma kama mun fara zunubi mu duka sai mai aminci ne kuma mai gaskiya ne sai gafaranta muna zunubi mu duka